This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa ta kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalal da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi gani jummai ali mun sake dawowa da sahabu imam aliyu domin gabatar da wannan shirin Bayan kun gama jin labaran duniya muna da rahoto a kan kira ga masu zaɓe da su zaɓi shugabanni na gari. Sai kuma rahoto na musamman akan ziyarar da mai martaba sarkin Kano, Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya kawo nan Amurka. A yunkurin ganin an gina wata masana'anta a kanan dabo da za ta samar da abubuwan gina gidaje masu ɗan sauƙi. Akwai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin ku masu sauraro da kuka bari akan faifai. thank Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi amai ya lashe ya canza matsayarsa game da kafa kasar Falastinu yanzu ya ce ba zai taɓa goyon ba kafa kasar Falastinu ba idan har aka sake zaɓensa Firayim Minista a zaɓen ƙasar da ake yau talata. Mr. Netanyahu ya yi magana ne kwana ɗaya kamun zaɓen ƙasar inda masu zaɓen miliyan shida 'yan ƙasar za su tafi rumfunan zaɓe domin yanka shawara ko shugaban jam'iyyar masu ra'ayin riƙau da ake kira Likud zai samu adi na hudu a zaman firaministan Isra'ila. Ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baya nan ya nuna Mr. Netanyahu yana bayan jam'iyyar Zionist haɗakar jam'iyyu ƙarƙashin jagorancin wani ɗan siyasar ƙasar da ake kira Isaac Herzog. ganin babu ɗaya daga cikin 'yan takarar da ake gani zai samu rinjaye a majalisar dokokin ƙasar mu kujeru 61 'yan takara sun zafafa yakin neman goyon bayan ƙananan jam'iyyu da suka hada da takiran communist da kuma jam'iyyar larabawa da kuma ta mabiya addinin yahudu sau da ƙafa gwamnatin amurka ta fara watsi da shirin ta na rage sojojinta afghanistan zuwa 5,500 nan da karshen wannan shekara sakamakon buƙatar da shugabannin sojin kasar suka gabatar na barin sojoji masu yawa a ƙasar kamar yadda jami'an amurka suka yi bayani ko da shike hukumomi ba su yanke shahara kan adadin sojojin da amurka za ta bari a kasar ba tukun jami'an gwamnatin suka ce kusan dukkan sojoji su dubu goma da suke ƙasar a hali yanzu za su ci gaba da aiki a afghanistan har zuwa baɗi ana zaton za a ba da sanarwa kan haka makon gobe lokacin da shugaban afghanistan ashraf ghani zai gana da shugaba obama a nan birnin washington dc a taro da manema labarai jiya litinin kakakin fadar white house josh earnest ya ƙi magana kai tsaye kan hakikanin adadin sojoji da za a bari duk da ya ce shugaba obama yana tuntubar wakilan majalisar tsaronsa da kuma kumandojin amurka da suke aiki a yankin kan wannan batu a halin da ake ci kuma wani babban jakada majalisar ɗinkin duniya afghanistan nicholas hesam ya ce rahotanni a baya nan sun nuna nuni da cewa ƙungiyar isis ta fara samun gindin zama a ƙasar rundunar sojan najeriya ta ce ta kwace ko kuma ta kwato garin bama daga hannun mayakan sa kai masu ikirarin islama waɗanda suka kama kuma suka ci gaba da rike garin tun watan satumban bara rundunar a shafinta na twitter ta faɗa jiya litinin cewa sojojin najeriya litinin dinnan ta kori 'yan ta'adda daga garin bama a jihar borno ana ci gaba da ayyukan kakkaɓe garin sai dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta gaskanta wannan ikirari bama ne birni na biyu a girma a jihar borno da tazarar kilomita 65 daga fadar jihar maiduguri hakanan ajiyar sojojin kasar sun ce sun gama da 'yan boko haram a jihar yobe makwabciyar jihar borno bayan da sa kwato garin gonoyiri a ranar juma'a rundunar mayakan kasar ta ba da labarin cewa dakarunta sun kwace gari na ƙarshe da ke hannun boko haram a arewa maso gabashin jihar adamawa waɗannan jihohi uku su ne suka fuskanci galibin tarzomar da 'yan bindiga suke haddasawa cikin shekaru shida suka yi ko suke yi suna ta da ƙayar baya to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na iran mr javad zarif sun kuma ga, sake ganawa jiya litinin a switzerland a cigaba da yunkuri da suke yi na samun matsaya na nan da karshen watan nan a shawarwari da ya ɗauki lokaci mai tsawo ana yi kan shirin nukiliyar iran shawarwarin ya hada da sakataren hukumar makamashi na amurka anes munyiz da kuma shugaban hukumar nukiliya na iran ali akbar salihi waɗannan jami'ai biyu sun gana ranar lahadi domin shawarwari ta fuskar fasaha game da shirin nukiliyar iran din bayan ganawa da keri na tsawon sa'o'i hudu ta wagar jami'an iran din suka tafi brussel domin ganawa da ministoci daga tarayyar turai manyan kasashen duniya shida suna kokari su cimma jadawalin yarjejeniya da iran kamin karshen watan nan da nufin tsaida da wani bangaren shirin nukiliyar iran mai zurfi na akalla shekaru shekaru goma idan aka samu haka sannan hankali a janye takunkumin kare tattalin arziki da kasashen yammacin duniya suka kakabawa farisar a kasar rasha karon farko kusan a mako biyu shugaban kasar vladimir putin ya bayyana a bainar jama'a bayan an yi kwanaki ana wato yada jita-jitar ko ba shi da lafiya ko ya mutu ko kuma na hannun damansa sun masa juyin mulki yar cikin gida Mr. Putin ya bayyana a gaban 'yan jarida tare da shugaba al shugaba a Tambayev a fadar gwamnatin da ake kira St. Petersburg Constantine gabanin shawarwari da shugabannin biyu suka gudanar. Mr. Tambayev ya ce a rage yada jita-jita kan shugaban na Rasha. Ya ce Mr. Putin ya tuka su ya gewaya da shi cikin fadar wadda in ji shi ya nuna cewa ba kawai shugaban yana da tafiya da ƙarfinsa ba har ma yana gudu. shugaban na rasha da murmushi ya ce rayuwa ba za ta yi armashi ba ba tare da ana yada jita-jitar karya ba a halin da ake ci kuma amurka da jamus sun yi alwashin za su ci gaba da ladabtar da rasha ta wajen amfani da takunkumin kare tattalin arziki saboda kama yankin kramiya suka kuma gargadi rasha cewa za ta fuskanci ƙarin wasu sabbin takunkumi idan moscow ba ta ba cikakken haɗin kai ga shirin tsagaita wuta da ta koyi bayansa cikin watan jiya ba. Sahabu Imam Aliyu ya karanto labaran duniya. To za mu fara ne da wannan rahoto da Nasiru Elhika ya aiko mana akan bukatar zaben shugabanni na gari. PDP and APC as two major parties they have ina kira ga manyan jam'iyyun Najeriya PDP da APC da kasu yi wani abu da ka iya kawo karan tsaye ga demokuraɗiyya. In ji tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ga zaben ranar 28 ga watan nan. Musamman Obasanjo ya yi kira ga shugaba Jonathan ya yi watsi da wanda ya ce na sanya shi zulumin wani akasi ka iya samun sa in ya bari ya faɗi zaben. lay the fears of those who see Buhari inda ya juya ga janar Buhari da kira a gare shi ya da fargabar da wasu ke yi na shan ɗauri in Allah ya bashi nasarar zaben. Wannan ra'ayi dai na da nasaba kai tsaye da dabarun da 'yan siyasa suka bullo da su na neman nasarar zaɓe ko da hakan zai kai su kaucewa mara wa ɗan takararsu na shugaban ƙasa ko gwamna baya. Wannan shine logar siyasar gini zuwa linta kowa ya rufe saman ɗakin da kwano ko ko ciyawa. ga yadda dan majalisar wakilai Musa Sarkin Adar na APC ke ganin logar. Wata siga ce aka shigo da ita ta hanyar batar da hankalin mutane. Wasu ne ba su wata jam'iyya ko ku ba su wasu 'yan takara ko kuma an yi haye su daga wani yankin suna son suna amfani da hikima domin su kawar da hankalin mutane amma dai a ce a cancanta ba laifi ba ne amma cancantar nan ita ce mutane su fahimci wane ne wanda zai kawo musu adalci a shugabanci zai kawo shugaba a rayukansu. wato alhaji abun abinda ake nufi misali kamar dan apc sai ce a jihar su shi gwamna dan pdp zai zaɓa amma a ƙasa zai zaɓi buhari kai haka kake fahimtar abin ko kuma kai fahimtar ka daban ce a abin fahimta wannan to sallan ne ma'ana kana nufin kamar kila wanda ya je zaben share fage shi da wani takara aka kayar da shi sai dawo ce don bisa dalilin an kayar da shi zaben share fage don haka idan an zo zaben wannan da za a yi a zabe shi a zaɓi na wata jam'iyyar daban antifati kenan wasu ne wato ke laɓewa suna ga sabara a harbi barewa duk wanda ke wannan na antifati ne in kuma ba ma dan jam'iyya bane to munafunci ne wannan lamari dai ya fi yawa tsakanin magoya bayan gwamnonin PDP ne a arewa da ke ganin su zaɓi jam'iyyar su a matakin jiha a can sama ko su marawa adawa baya Ahmed Kandos ɗan PDP ne daga arewa maso gabas mai jihohi shida da ke da rinjayen PDP. Ai mutum shi yake jam'iyya ba jam'iyya bace take mutum. Jam'iyyar nan ba ta da ido ba ta da baki ba ta da kafa ita inuwa ce. Ah yanzu kamar misalin ka dubi Gombe ko mutanen jam'iyyar adawa suna magana suna cewa za su zaɓi mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Hassan dan Kombo a mataki na gwamna jiha amma na kuma sama za su zaɓi General Muhammadu Buhari. Amma Amin ana cewa kuke yaɗa wannan propaganda saboda ku samu nasara ta bangaren ku <laughs> yalika babu wannan ai duk wanda yake kasan ga ko kana pdp ko kana jami'ar adawa ka san gwamna akwai ba mai aiki kuma pdp ne ko jigawa ya yi aiki sule lamido pdp ne idan kana lagos ko kana sokoto ka san waye gwamnan kano apc ne jami'ar adawa ce ya aiki su akwai soja wajeje da idan aka kira sunan gwamnan su ma sai ka ji gaban ka ya faɗi ba sa da nuna bambancin addini ko al'ada ko nolin fata wannan yanayin dai ya saba da yadda aka gani a jamhuriya ta biyu inda NPN ke da rinjaye amma bata haɗe PRP ta Malam Aminu Kano ba ko ko UPN ta Obafemi walowo inda akidar jam'iyya ta fi ƙarfin maganar 'yan takara Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To, kafin mu gabatar muku da rahoto na musamman akan ziyarar da Sarkin Kano ya kawo nan Amurka a makon jiya, a ci gaba da shakwata da wannan waka ta mudasiru. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya. in yaƙi ko a tashi sama lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya shine hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyana yake and don't you A makon jiya mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya gana da jami'an bankin Exim a nan birnin Washington DC domin samun bashin gina gidaje 504 a gandun sarki a Darmanawa na Kano. Sa'annan kuma ya gana da jami'an wani kamfani mai suna Overseas Private Investment Corporation. duk a yunkurin samun kuɗin da za a je a kafa masana'antar da ke sarrafa harawar shinkafa da alkama domin gina gidaje a birnin kanin dabo wannan yunkuri zai taimakawa manoma da samar da ayyukan yi ga jama'a da kuma samar da gidaje masu sauƙin kuɗi bayan wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da mai martaba suka yi da jami'an kamfanin igs international green structures na samu damar zantawa da shi sarkin inda na ce da mai martaba shan kwalliya ta biya kuɗin sabulu eh gaskiya ta yi eh, kuma eh, kin zo taron kin ga yadda su mutanen banki suka ɗauki eh, wannan ziyarar da kuma wannan project da muke kai kuma su nuna mana cewa lallai wani abu ne wanda suke son su koyi bayansa amma yadda nake faɗa kada a manta shi wannan mataki ne na farko In sun ba da bashin nan an shigo da kayan ginin nan an yi gidajen nan abin da muke fata shine mataki na biyu a samu wannan kamfanin ya zo ya kab masana'anta a kano saboda shi kansa gidan da za a gina rabin din kawo kaya ne daga amerika zuwa nigeria a kawo su lagos kusa zo kano idan aka zo aka yi factory a nan an sake rage kudin nan ya zama rabi to abin da muke fata shine eh, mu zauna misali da gwamnatin kano idan misali gwamnatin kano na da niyyar gina gidaje na ƙananan ma'aikata ko gidaje masu arha mu ga yadda za mu haɗa gwiwa da su a ƙarfa wannan kamfanin gwiwa zo kano su kafa um, factory wanda 'yan najeriya za su zama sun mallake shi za a samu aiki sannan za a dinga da sarrafa waɗannan kayan ginin wanda za a gina irin waɗannan gidajen kuma gidajen kun gansu kin ji daras kin gansu bayan an gama ginin gidan nan za a bi shi da yaban siminti shi kansa um, uh, uh, wato um, floor din uh, wanda yake takawa kasa siminti na siminti ne saboda haka babu wani abu wanda mutum zai yi a cikin gidan da zai cewa ba gidan da ya saba shiga ciki ba ne ina ganin wannan shine babban nasara da muka samu a wannan ziyara to duka duka waɗannan gidaje biyar da guda da za a gina dinnan nawa za a kashe to yanzu dai mun riga mun aika da gidaje guda hudu suna kan ruwa za su je lagos kuma zan bai da lissafi nawa ne eh, zuwa gidan nan lagos nawa ne ɗauko shi daga lagos zuwa kano nawa muka kashe a wajen ginawa su aka muga daga ran da aka fara zuwa ran da aka tashi gida akan nawa gida ya tashi daga nan za a fara idan muka a kano gida ya tashi sai muka a akan nawa za a sayar da gidan nan yadda zai zama za a mutane za su iya biya kuma in an ba mutum bashin shekara goma shekara goma sha biyar ya saya idan muka ga wannan abin yayi duk da wato raunin naira don wannan raunin naira ya kara tsadar kayan tun da daga waje ake kawa wanda shine ma ya ƙara wato muhimmancin a kawo factory din nan kano don dukkanin abin da zaka shigo da shi daga waje yanzu idan naira ta kare sai kuɗinsa ya tashi to amma a lissafin mu ko da naira za ta kai naira ɗari uku zuwa dala ɗaya za a iya gina gidajen nan kuma a sai da su a kan riba amma eh, muna na muna so mai lissafi da wannan guda hudu mutane kuna zo su gansu gida ne ɗaki guda uku eh, ban ɗaki biyu da kicin da baranda kuma fili da yawa a waje don filinsa kafa goma eh, saba'in da biyar da saba'in biyar haka za a fitar da shi shi kuwa gidan da yake ciki duka baki daya wanda zai ci bai wuce um, kashi ɗaya cikin uku na wannan filin ba sakamakon zai iya yin gadin ɗinsa yana da fili na tsakar gida da abubuwan da yake soye so a zo a gani mutane su gani su ga kuɗin idan mun ga cewa wannan abin yi wa mutane to za a zo a gina wannan guda ɗari biyar Eh, kuma unguwa ce wacce a titi za a yi titi akwai ruwa akwai lantarki akwai security sannan za mu zo allah da a gina masallaci a gina makaranta a gina asibiti a duk a nan darmanawa to wannan shine eh, abin da marigayi sarki ya so ya yi kuma muke fatan allah ba mu ikon cika masa burin kan wannan to bayan wannan sai eh, wannan mataki na biyu na cewa maimakon sai an zo america an saya su su zo a je kuma titin gwada misali in aka zo wajen manoman shinkafa mu a ce an je titin gwada an kafa irin wannan kamfanin da mutane manomin shinkafa manomin alkama idan ya sai da alkamarsa karran da dake konawa zai zo ya sayar da shi wannan robar a kawo wa kamfanin nan ya saya kuma da wannan robar a yi wa'annan harkar um, um, abubuwa da ake bukata banda siminti kuma hata simintin da muke amfani da shi muna mun yi magana akwai kamfani na simintin na jiragen cewa lafarge su lafarge sun daɗe su ma suna bincike akan yaya za su fitar siminti mai arha yanzu a wannan gidajen za mu fara aiki da su simintin da za a sa nasu tsadarsa rabin tsadar siminti ne wanda ake sayarwa kasuwa sun bincika sun tabbatar ingantacce ne su ne za su zo da da wannan simintin za mu yi foundation da wannan simintin za a yi um, shafe um, a cikin gidan saboda haka uh, wa'annan abubuwa ne wanda an yi tunanin su an yi lissafin su uh, wannan bashin da us exim za su bayar uh, mana magana da bankin first bank su ba su garanti idan an yi insha allahu cikin karamin lokaci za a zo a yi wannan the tun da farko kafin sarkin kano ya gana da jami'an bankin ezim da kuma na kamfanin opic overseas private investment corporation sai da ya fara kai ziyara masana'antar da ke sarrafa harawar shinkafa da alkama wajen yin gidaje da ake cewa igs a takaice international green structures da turanci a birnin fort worth jihar texas nan amurka ga bayanin da mai martaba ya yi a zantawar da muka yi da shi a birnin na fort worth muna fatan cewa nan da shekara ɗaya ko biyu za mu kawo wannan kamfanin kano ya kafa masana'antar sana saboda haka idan muka kawo mutanen nan muka kafa wannan factory din a kano a wajen manoman mu manomi idan ya yi shinkafa ya sai da shinkafa karan da yake konawa yanzu zai sayar da shi ya samu kuɗi eh, kuma sannan za mu samu mutane su yi aiki a wannan factory din yadda za su iya sarrafa waɗannan abubuwan sannan za su mutane za su yi aikin gini saboda haka muna so mu amfani da wannan alaƙar da muke da su wajen gina gidaje da kuma kawo wani abu da zai kawo amfani tattalin arzikin ƙasa ya taimaka wa gwamnati wajen aiki wannan shine babban makasudi eh, ɗazu ai naji kana magana kana cewa kano makwabta ba za su ci more wannan abu barka da ah, makwabta za su gaba ai shugabancin mu shugabancin al'umma ne gaba daya amma ai eh, babban mas'uliyar mu ita ce Kano tunda sarautar mu ta Kano ce saboda haka mu abin da muka ce musu shine ba fa mun zo musu mun yi magana su bane su dauki masana'antar nan su kai ta wani wuri a kasar nan shi abin da kika ji na faɗa kenan na ce in dai za a yi masarauta a kasar nan san suna zancen inda ake yin shinkafa muka ce akwai shinkafa a tudun wada ba sai lalle a birnin Kano ba muna da manoman shinkafa saboda in suna so tudun wada suke so in suna son kadawa suke so amma wannan tsarin da za mu yi a masarautar kano za a yi shi idan mun yi shi a kano mun gama in allah da in suna so su dinga ɗiba su sayar a wata eh, ƙasar su zo su saya su sayi ehm, su gina gidajensu a kaduna ko a nan bara su zo su saya amma mu dai a kano za mu yi wannan insha allahu don ba za mu yi wannan wahalar mu zo america mu zo washington mai magana da mutane su saka kuɗi sannan a zo a gina a kai wani wajen ba to kafin a kai ga wannan ziyara da sarkin na Kano ya kawo nan Amurka, akwai rawar da kamfanin Country White Housing ya taka. Shugaban kamfanin Alhaji Ali Magashi ya min bayanin irin rawar da kamfaninsa ya taka a wannan yunkuri. To, Assalamu alaikum. Ah, kamfaninmu na Country White Housing kamar da yadda aka sani tare da aso savings and loans babban bankin ba da bashin yin gidaje a nigeria ko sayan gidaje a nigeria mu muka shirya duka wannan abubuwa a bisa gayyata da mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya yi mana akan mu zo mu duba ayyukan nan da ake yi da ya gada daga wajen marigayi mai martaba san kano alajado ro allah ya gafarta masa da rahama mun kware akan wannan harkoki shine mai martaba ya kira mu ya ce mu zo mu duba waɗannan abubuwa da suke yi muga ta kaka za mu iya taimakawa a ƙarasa wannan aiki muka duba muka ba su shawara cewa yadda kuɗin dala ya fara tashi a Najeriya da kuma yadda interest rate na bankuna shi ma yake tashi a Najeriya abu ne mawuyaci a ce an samu kuɗi a ƙasa a Najeriya da za a irin wannan aiki a kuma samu biyan bukata shi ne muka ba mai martaba shawara a kan a nemi yadda za a samu kuɗi daga waje da kuma kamfani waɗanda suke sun kware a yin gidaje masu arha masu inganci masu sauƙi. To su wannan kafin ka ci gaba su wannan kamfani na OPEC din za su zuba jari ne idan aka je gina masana'antar koko su ma bashi za su bayar. Su OPEC sukan zuba jari ga su ba ɗan Amerika jari domin ya zo in shi ya saka jarinsa za su ba shi kuɗi bashi da zai zo ya ci gaba ya karasa masana'anta alal misali in har ya sa kashi talatin a cikin ɗari su kuma sai su cika mar saura kamar yadda yake bukata. To kasan galibi idan aka yi batun cewa za a zuwa ci bashi a kasashen waje galibi ɗan najeriya da mai ƙaramin sani kamar ni nan mun ɗauka akan cewa kuɗin ruwa da ake zuba a bankunan amerika za su fi na najeriya yawa to amma sai na ga gashi kana bayanin akan cewa don samun sauƙi ne kuka zo nan america ko za ka bayyana wa masu sauraron mu yadda za su fahimci wannan abun. yo ai in kika yi maganar kuɗin ruwa ita bankin exim banki ce ta gwamnatin america wadda dama gwamnati ta kafa ta domin ta taimaka wa 'yan america waɗanda suke fitar da kayansu zuwa wata ƙasa su sayar take ba su kuɗi a cikin rahusa saboda exim bank za ta ba su bashin nan da garanti kan kuɗi da bai wuce 2% ba biyu daga cikin dari eh, eh. wanda a najeriya kuma a yau a halin da ake ciki babu yadda za a yi ka samu bashi a ƙananan kamfani kamar irin wannan aikin da za a yi babu yadda za a yi ka samu bashi a ƙasa da ruwa na 25% 25 cikin ɗari. mata ku ɗauki ɗau ya yi kuma ku ce na ɗidai anye sarkin kano sunu na biyu duniya ta yi daɗi kuma ku ce kano ɗan dami uban matasa ya yi. uban matasa ya yi. ku da mu ce kano kano kano ɗan lami mata ku ɗauki ɗau ya yi kuma ku ce na ɗidai anye se no se da aya kai eh, eh. kuma ku ce kano dan dami uban matasa yayi ah, ah. nace ku ce kano kano To waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai. Assalamu alaikum BOA Musa. mai magana amadu abacha na daga jihar yobe a najeriya to yau ne kira da zan yi shi ne don allah da annabi ina kira ga 'yan siyasar mu musamman ma na yankin arewacin jihar yobe da su wasu bambance bambance tsakanin su su yi abin da al'umma su za su amfana da shi saboda na ga yanzu ga baki ɗaya ana barin caki a dukkan taiki bai kamata a dinga aibace aibace ko zage-zagen abokanan hamayya ba ya kamata a haɗa su ga baki ɗaya a yi zaɓe ba da gaba ba a yi siyasa saboda a samu ci gaba a wannan yanki saboda idan an kula babu inda ake da rashin ci gaba kamar zonsi wato yankin yau ta yau kiran gaba ake daya ta haka yan zonsi na jihar yau idan allah mu haɗa kan mu yan siyasan mu a haɗa kai wuri guda a yi abin da za a ci gaba kada ga ana ce ce ku ce ko kuma faɗace faɗace faɗace faɗacen maganganun da ba su da amfani wanda za su kawo zama saboda idan muka yi la'akari zone a da gaske gaskiya sun fi mu samun ci gaba a jihar yanzu saboda haka don allah yan zansi yan siyasa mu haɗa kai don kawo yankin mu ci gaba kamar sauran yankunan da suke jihar yanzu. to kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi amai ya lashe ya canza matsayarsa game da kafa kasar falasɗinu yanzu ya ce ba zai taba goyon bayan a kafa kasar Falastinu ba idan har aka sake zaben sa Prime Minister a zaben kasar da ake yau Talata. gwamnatin amurka ta fara watsi da shirinta na rage sojojinta a afghanistan zuwa 5,500 zuwa nan da karshen wannan shekara sakamakon bukatar da shugabannin sojin amurkan suka gabatar na barin sojoji masu yawa a kasar kamar yadda dai jaman amurkan suka yi bayani ko da shike hukumomi ba su yanke shawara kan adadin sojojin da amurkan za ta bari a kasar ba tukun jaman gwamnati suka ce kusan dukkan sojoji su dubu goma da suke kasar a halin yanzu za su ci gaba da aiki a afghanistan har zuwa baɗi. rundunar sojan najeriya ta ce ta kwato garin bama daga hannun mayakan sa kai masu ikirarin islama waɗanda suka kama kuma suka ci gaba da riƙe garin har wato zuwa watan satumban bara <laughs> to zan ja maka birki ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin yanzu dai nan kusan karfe uku da rabi na dare ne agogon washington dc kuma a madadin sauran abokan aiki nake fatar auni lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.